الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقاتا تثبت الله صلاة ينسيتي بعامل شنو تثبت عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ne karatu mini karatun littafin salasatul usul ya al'imam muhammad ibn abdulwahab rahimahullahu ta'ala sharai na inda iya ji amfani ne sharai ya yi sirul usul sharfi salasatul usul ya abdulmuhsin alqasim na imam wa khatib na almasjidin nabawi a sharifuna ya na page 170 man ga ba'athawallahu ila an-nasi kafatan sai ce annabi muhammadu sa sallam tunda ba za an yi bata waftarada Allah ta'ata wa la sai ci mu laji wajibi ne zara mito a anabi na ta ci a sakale to jinu to zawan gijo aljin wal ins wa dalilu qawluhu ta'ala dalili ba su kun latina ga kul ya yi wa nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a gaga ya yi zawan gijo to ci sai ci ni ga baya bayani bo wa akmala allah bi din sai ci ma adini gumi ya nabi muhammad sai ci ma adini na gumi wa dalilu qawluhu ta'ala dalili ba sai latina ga al yau yawma akmaltu lakum dinakum ina mai adini gumi ya baye wa atmamtu alaikum ni'mati ma ni malada yazo baye wa raditu lakum al-islam dina mai da jiga addini ya musunci gai addini ya Wa والدليل على موته دليلنا ما mai النبي محمد صلى الله عليه وسلم واجه جلياننا قوله تعالى na ba sa kun lafi naga innaka mayyitun wa innahum mayyitun lalla hakika wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa gaji ajali wa innahum mayyitun hakika to mun gaji ajali ma ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون كذا أنت وصلكم إبعاد تيبو ya ce jiktisa mai lobu wuce moji sakai yayin adalci wuce ma wuji hisabi takaniyar yabo wa akmalallahu bihi ce ce ne gula da bai ya tunya nabi mulisa sallami ya addini addini mini falalayen su ya ci budon addinin na guni adinin na madiya a na ibi sa'a sallam ujin hajjila sai na yana jalita da bukatu bata nan sai na na ibi sa'a zama ma bayanin doro jina igwa da yi cabayen karatu man ga ba asa wallahu ilan nasi kafatan sai ya ci tuwa na bi mawanda sa'a sallam tun da ba su hangi shi bayanin to balarabe to zai ji balarabe nan to baji to yin zagi to zai yi na to zai yi wuji na bata dai waftarar da Allah ta ta wata ya ci man wula dole na gani, to a ma wanda sa sallam nan ala jami'i sakalini ta ciye a sakalaini a jini wal ins ya bana Allah subhanahu wa ala gan wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi bashiran wa nazira yitu wa nabi muhammad kan sai na ba su hanji bayani ya bo ya bushara mu jan gargadi allah subhanahu wataala gam ya na ajibu da'i allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum da bugo sakon annabi sallallahu alaihi wasallam wa ko kala da toji wa ma tojiru to zan yi bata ila iman jibi annabi sallallahu alaihi wasallam wa dalil dalil na mai lauke da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zan yi bata nun ga ba sakon lafiya ga kul yayi wannan su ya nabi gangan ya ya zawan ji to balalo to zai ji balalo da to halul kitab to zai ji halul kitab da inni rasulullahi ilaikum jami'a to ci ya ce ci ne gaba bai ni bon waji wajibi ta ce bane ga mutumi nan annabi ga wakalin nabi ba su ila kawmi khassa wa bu'istu ila an-nas kafa annabi dondo ada tutlo ba jama'an ji kawai amma ne annabi mu da tutlo ba zan yi bata wọn àti wọn àti bìtà tiẹ́ lè tàtí àyè ń lọ́tí ọ̀yẹ́ yahudi ìtọ́ nasara ìtọ́ mọ̀júsì yìí pàtàkì aláìmá ni àjíríà níbi sa a ma sannami amma lamatu amma yawo ga addini musulunci ga gaskiyo amma la'ima ni a ma ji a guri amma lamatu amma la'adini da ci alugu amma ji ci amma ji buta ce ci bogi zandon da lamatu addini a nan bambu da bayan a nan bambu tutuwa ni nan zawunci bai bawa lefuwa da kiyami yau ga magafi da mini yayin na jo cecin latin gan wa man ya kurbi min al-ahzabi fannar maw'idu da na gaji kafirci bi sakoya alaihi sa sallami ne je ke ba za mu ce enere eh annabi sa sallam ga wallahi nasu muhammadin biyadi la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma yahudi wala nasrani thumma yamut wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar annabi sa sallam ga wajen kutubi na rawu da gubo ne zandun da wasu akwai mu yahudi ko nasara mun ci maga magajin hajjali wa majima ne bai na tuntun da yana ya illa fa yana wani gafe da mini ya gimi na jarima musulun ga gobe da na ga mito annabi mun ci mai ma ne ji duyi mai ma ne yan bali ta fi ma da hajjali ta ciyar ta wuri wani da na gafe da mini zai ne ni majo so ci ga wa'afi wallaha wa rasula la'allakum turhamun ya mutu ce ci bai tuci ya bai laidi rama lana maka mi to adini da tuna suku sai ci agwa ki lugwa adini mai adini yi ci sai ci mai ta yi gari islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin an gada kwa san adini da ci maji musulunci ana A ki lugwa an maka fi da min a tsara ya foyan alkiyamina e bogo e lawu sun musulunci e ya gada cin da bai je bada sun ba wuya nabi sallallahu alaihi wasallam mun dole na wa mutum maza ban dondona ko malikiya ko shafiya ko hanafiya ko hambaliya ko zahiriya ko kiyo mun ji waji na alami tun dan da bata man na ya waje waje bolotun sunna ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya zuga da tasubanci ya manji mun gadi tasubanci ya kungiya ma ga Allah ya za mu tashi jayan sa ko gangani bi tushuyi ma amma ga da can da ba su eh, izai maga da da ba su ku ya ji da su ce cikin gani bi tushuyi bi yana ce shi ga tushuyi ga ganin man ga wa akmala Allah bihi di ce ci ma na gumi ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja fi bi falalla ci addini na gumi ani indoro jimba dalilin lawo ga addini na gumi ga ba sa kun latin na efun e ya arafu ya efun na nabi sallallahu na nabi jin kanu jajili sai ci ga aliyo mai yinan na akmal tulakum dinakum ya dini gumiyaye ni ma wuce ko ya nga nga ingu ya ya al'umma na na sai a adini na gumi ima da bukatan ya adini da ce su mai adini na bana ima da bukatan idi la imani bi da nabi da ce su mai annabi muhammadu bana wa atmamta alaikum ni'mati so sai ci wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan wa sidqan fil aqwal wa adlan fil awamir wan nawahi la bajila ni kalimati e bogo adin na da bukata ya bibiye ko kike ko azu ga mana bi a'a sai ce wai ya kuma mu da satil muri ne je ma an gani ya sabe na adino ne fa inna kullu muhdathatin bid'a dan do na sabe na adino na bidiyo kullu bid'atin dalala bid'a bata ma ejuro al imam abu dawud daga gube boga adini na gumani a da dabwa amma ke bwa sai ta adini na gumani ga mala ibn nga ga qad tammama Allah subhanahu الدين بنبي صلى الله عليه وسلم أكمله به ولم يحوج ولا أمة بعد إلى عقل ولا نقل siwa ولا رأي ولا منام ولا كشف قال الله سبحانه وتعالى وهدينا هم يعني da sako ya nabi da sa ne ma ne mayan ya buga yi bukata an kali zanwaci ya ga zanwaci ra'ayi zanwaci ya ne zanwaci kashe fiye zanwaci a ta ga gun ga ajin to sun ma su kuma jike lawo gan mahalu ya yi tiyadu wọn a jike yayin wọn dabuwa nan na ce ta bayan jigan adini na gumiyani nan ta shigan wasu mamta ni ni'amati mani malada ya zuba ya yi wa rabitu lakum mani malada ya zuba to sun shi to gbangba zanen ni maga gumiya ne gwale zanen abuwa mani da wani ibn qayyim fega ngawa man ta ngawa ta'ammal kayfa wasafa ad-din alladhi tarahu lahum bil kamal wa ni'ma allati asbagha alay asbaghaha alayhim bit tamam izanan fi ad-din bi annahu la naqsa fi wa la ayb ngaji bayan ya gane na tsoye ci a na tsagan hagumi na tsoye ci ma ni ma jiyayi na maguna tsoye ci ngawa ne na mai lauga adini na aibun dondo da ba halalin dondo ma da ba يبقى بل هو الكامل في حسني وجلالتي sai maga wa raditu lakum al-islam dina me da ji ga addini musun ci ga addini goro ya bugo ya gaji yayi ma ji ga addini shi ya mai layar da ji duyi nga malakab nga launa zalata hadhihi aya la ghayri hadhihi al-umma la takhadhu al-yawm alladhi nazalat fi 'idan kala umar nazalat yawm al-jum'a yawm arafa ka'ab nga ya al-yawm akmaltu lakum dinakum nana nga al-umman go ciwo ciwo majin al-umma ya nabi mu ta sun min ya muji muslimi ja da aga ya fon ci le fon idi be fon celebration sai na umaru ga aya na cuce fon juma'a fon arafa e wani ma addinin na gumi anina annabi sa sallam wa bayani ji kede zando na gajiyan doci na wujana ko da bin da ajini nan wani sa sallam ya tuta ci wani ya tuta hanci yin yi cewa maganye da su da hanci ba na ajini a gumi ni a da bukata yan da zan da tare da can da ci da ku ajini na annabi sa sallam ga man ahdasa fi amri na za ma laysa minhu fa warad ana tun bi da ajini na mu da bashi bali an a ganye da su za mu ci e bugo mu minu shufa gbanan bi ajini ne mulagu su gumi na har tu ba na tu zai je jihadin na tuna a eh, bafu ga lafiya da mini zai jaji addinin nono rubama ya wadda lazina kafaru laukanu muslimin man gawa dalilu ala mautihi dalili na mai lawu ta da annabi muhammad sa sallama ji adali an na gayi kaulu ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyituna thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun wa annabi ga ajin adali a tsoma ga ajin adali ka ganci masu kun ya ci ashe balu ba sai ci yau ci da isa kai a tsakani yabo Allah ga ya ci ne birayi umma ajin adali anu Allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum annabi muhammad mafa zawan juyo mini halitta shi ban mu don yana da halitta shi madan razana batan ajali na wadi anibi nama ma jiga hakin ya anibi ya wal iyazu billah amma anibi sai ta anibi sabe tushi gwe sai ci mawaji fara ji gani bai mujiza shi ya kakan anibi sa sallama wujin mallakawa yi kuna amfani waya da zuma ya wa. annabi sa sallam umaga laqad taraktukum ala mithl bayda laylaha wa naharuha sawa ne luwa ta ce akwai goro na tiyana to ya shu to ya gidu iri nu abu darda ga sadaka wallahi rasulullah na wallahi ala mithl bayda annabi ta ce akwai goro na tiyana laylaha wa naharuha sawa to ya shu to ya gidu iri nu dalilin lauga anabi sa sallu ma ji haji daga qur'ani ga innaka yawa nabi muhammadu hakika wa mai yake da annabi da ni naga haji haji ya go funu go la jan kafa na go aga ku ji sallah ko amma anabi sa sallam so madina e ya go be ni cha hijra wa innam ta'ata malita ne kiba ta na mai tuna su ga haji haji kin da jan haji din ثم إنكم يوم القيامة رانج مسؤول فالقيام في ليه inda rabbikum tahtasimun ebe ya ce ce buga bu ji ya ku kara lunca ba hukunci takaniya ya bunca ga zandoro bayan ga gagbu ya e buga anabi sa sallam zawa an juyo amma annabi mun annabi mun mun de gishi ya annabi kulli ko bana banatika annabi ma de yi mishi a mai giyan gici liyazar a ga maliyazar rasul ya kunu ta mai mishi filasuwa kila tucin nan mai giyan gici mai dan ta ci nan zukobo a ne mai fi a mai dangwa a ne bi mai tanto batan a ne ma to yi ibn anabi sa sun ga inal qalba la yahzanu inal ayna la tadma ya ma sai jira zane ya ma sai kwagiye wai na lafira kika ya ibrahim na mahzunin ya gana mai gajo na ibrahim ya je razana annabi sa sallam ma annabi ya ce ciyo kice ya ce ciyo ejiwayu na ejiwayu nga mai zanfa na kan gada aljanna na nga ma alama kamul mamudiyo amma ajibu ta annabi annabi madayi ne ya gaiba law kuntu alamul na lastaghfartu min alkhairi wa ma masaniya asu annabi sa sallan ma jihar liyani shi wa na ya na za ga rayuwar shi a dawo shi kaza kaza ne bata ga wuce ji daidai wuce rayuwar barzakhiya man ga wannan su iza ma tu yi ba su ya e shi ma ga jihar jeli a gadin rayu wa dalilu kawo ta'ala dalilin da ya zai gajin hajjali a gadin rayu na ba sakon kullatu na ga mina halaka nakum na kin gabo jihani ta yi wa fiha ha nu'idukum wa kinga mai imalai ya badalo wa min halu kurjukum taratan ukra kinga mai yaki ko yakin yayo wallahu ambatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja za an yi zama ta gajin adali yi ba su ga adin rayi ya e ba la zandora gagba da ya tuna wani yi ne, hatta ta dabba shi a gadin rayi iman jibe fali kiyami bai kabari bai tashin kiyami baton haka da taciyan al'imani biliyon asirin da al'imani bilgaidi janna yi gaskiya yana yi gaskiya sirayi gaskiya zaba kabari gaskiya ni mai kabari gaskiya ba ta yi zula imanu jibiri dalilin na mai lawo ganzu an yi gajin ajali ba an ji a ga na ke zuma ya jeli ya bani ga masu kola suna ga min ha ni min yake ba halaka na kun ga jali ta yi ga jali ta yin da koyi na yani da adam da daga jika na bo wa fiya kin bo masu kun na idu kun ga ya laye ba da loka kun ne ga jan jeli a caso ya fi bonan wa min ya daga kin bo masu kun na kurji kun ga ya koyi ta ya fun ya alkiya mai wata alatan ukuran zubacin. Ebogo iga katun giba abin nan insha Allah ba na iga ajin daidai na Allah ya ba mu lada ba na mai iga ci mikina Allah ya gafarta mana subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh